yake babin da ke bayanin yakin da ake ce da shi saiful bahar wa hum yatalaqawna Hira li quraish wa amiruhum abu ubaidata ibn al-jarrah radiyallahu anhu to wace irin magana ke na imam al-bukhari kawo in haka je za a yi irabi jumla ba za ta tafi ba wawu sai a ce ne wahum alwawu sai ya zama mai kenan istinaf ba zai dace ba sai zama wawul hal don kuma wawul hal ne lallai akwai jumla gaba kenan sai ka ce wawu wawul hal hum mubtada yatalaqawna jumla khabar al mubtada ila li quraish sai wal jumla fi mahall al hal eh to me ina jumla da ta gabata to shine ma da yake la budda min taqdir shay'in qabla hadha liyantazim al kalam taqdiruhu yace abinda za a kaddara anan ai lallai za a irabi sai an yi takdiri ko laula al-hazf wa taqdir laula al-mahzufat wal maqdurat la arafa yace takdiri sai a ce ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ba'athan al sai suka fito wa hum yatalaqawna magana ta tafi ba su ba in ba haka ba ce wahum halin kasancewar su suwa. suwa suwa الضمير لا بد أن يرجع إلى مذكور سابق أليس da to shine sai yace ba na nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika sojoji ba asan qibala sahil qibala sahil al-bahri sahin ta eh, gefe bakin ruwa bakin teku fa haraju sai suka fita su wahum yatalaqawna ira al-quraysh halin kasancewar su suna to shine jumla kenan yanzu ya da kenan ko suna jiran yantaziruna suna jiran iran li quraish wa amiruhum wannan lokacin sar amirur rakbi shine abu ubaidata ibnu jarrahi radiyallahu anhu wani mutum ne shi kuma wani sahabi ne shaike darajar da manzon Allah ya bashi digirin da manzon Allah ya bashi na girmamawa yace li kulli ummatin aminu wa aminu hadhihi al umma abu ubaida manzan Allah da yake as-sadiqul amin manzan Allah ce ana alaka ta manubi wa ana aminu man fi samai ya ce eh, manzan Allah da yake shine amintacce koli a cikin aminci yake wane shine aminin wannan al'umma shine amintaccen wannan al'umma ma'ana amincinsa ya kai inda yake kai kenan to shine Abu Ubaida Amir ibn Jarrah قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال يتي عن كربونك سيدنا جابر الله يجد اسمه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل من الله صلى الله عليه وسلم يا أيك سوجودي سجياكي da bakin teku wa ammar alaihim aba ubaidata ibn al-jarrah yace amirul sarkin amirul wannan tafiya shine abu ubaida amir ibn al-jarrah wa hum salasumi'ati su mutum ɗari uku ne fa kharajna yace sai muka fita wa kunna bi ba'd tariq mun kasance a cikin hanya fa Zalu, sai guzirin ya kare abinci ya ƙare saura kaɗan fa mara abu da ta bi a zuwa jirgin shi, sai abu da yake kowa duk kowane soja a cikin kowa ya kawo sauran ragowar abin da ke tare da shi na abinci fajumi'a sai aka tattara wannan ya kawo dan burodi wannan ya kawo abin da ke tare da shi wannan dabino dan kadan abin da bai takara karya ba sai aka hada baki daya fa kana wa dai tamrin sai aka samu salka guda biyu ko kuwa guziri ma'ana jaka guda biyu na dabino fa kana yaqutuna kullu yawmin qalil qalil sai abu ubaida shine aminu hadhihi umma sai kasance da abincin ka ne kake ci yadda ka ga dama wannan ce da yanzu a matsala ta kai darura kowa sai aka kawo abincin aka hada in aka wayi gari sai a rubi dabino ɗaya ɗaya ko biyu a mika ma kowa ya ci za a fi yakin ta da addinin Allah a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu roki Allah ko menene zai samu duk wanda ya zai muna nan da game da manzo Allah duk wanda ya abin da bai dace ba da manzo Allah zai roki addu'a Allah Allah ka halaka shi ba zai tashi nan ba zai halaka wannan addu'o'i kan manzon Allah yana da suna nan tare da manzon Allah amma wata rana ya kwana yunwa sahabban su kwana yunwa wani ya zai muna na nasa da bi ya ce a kyale ke tafi wanda ya kaza an ya daga hannu ya roki Allah shi kenan ji abinci ake so sai eh, wani annabi ya ce Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wannan annabi ya yi manzon Allah ne addu'a ta ta manzon Allah ne amma duk manzon Allah sai ya aji a tafi da rayuwa yadda Allah ya kaddara mun gane ko ai muna bambanta tsakanin auliya urrahmani da auliya shaytan ya amma da kai an ce da kanka ya bace a je kudu dubi ai addu'a a tofa a je wannan kongo a je tsafe tsafe ina zai kai in kana da addu'a karo kan mana Allah Allah ya saukar da alkhairi kasa Allah ya Allah ya dora mu kan waɗannan lalatattu Amerika da suwa ne da suke son su lalata kasa in kana da addu'a kai Allah ya hore a je hajji a dawo lafiya in kana da addu'a kai Allah ya saukar da alkhairi Allah ya kauda fitina Allah ya kauda sharri amma wanda ya bata ma za ka yi addu'a a kashe shi a zai aje ai addu'a a sofa cikin kudin bisi cikin rani, cikin menene kabari cikin menene mai zai duka manzo Allah ya fi kowa iya addu'a mutum nawa suka bata mishi sahabban manzo Allah suna amma har yanda suke tafiyar da rayuwa ya kinta da addinin Allah gashi nan hashafani har sai da abincin ya kare falam yakun yusibuna illa tamratun tamratu yace da abincin ya kare sai sai lokacin da akwai abincin ana raba musu kowa ke samu dabino ɗaya ɗaya to sai wani yace dabino ɗaya ne zai amfani ne zai muku zai ce ai wannan dabino ɗaya ba mu san darajar sa ba sai da muka rasa da muka zo babu ko ɗaya sai muka san darajar sa fa qultu ma tughni ankum tamratun sai nace to ne dabino kwaya ɗaya zai zai biya muku da فقال لقد da فقدها na فنيت yace ai mun bakin ciki bacin rai da muka rasa tsaye tsaye kun manta haina ila al-bahri sa'annan muka je bakin teku fa idza hutun mislu sai ga kifi sai ka ce tsauni ne ka dutse ne fa akala min hal qawmu 18 layla shi kenan sai mutane su su mutum nawa suka ce farko salatu ne a ci mutum 300 suka tsaya kwana goma 18 suna cin wannan kifin su dukan su baki Allahu akbar kuma Abu Ubaida da al-ayn min adla'i da suka ci kifin su gama sai aka dauko kacin kifin aka yi aka yi ke aka kafa nan aka aka dora sama dan a tabbatar da kifin babban kifi ne yana da tsayi aka kawo mutum kan rakumi ya shige ciki bai taba sama bai taba gefe فنصبا ثم امر براحلته فرحلت ثم مرت تحتهما ولم تصبهما قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من امر بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول يتي ناجي جابر بن عبد الله انا بدر سوى بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة ثلاثمائة راكب اميرنا ابو عبيدة ابن الجراح narsudu ira quraish muna dakon ayarin kuraitawa fa aqamna bis sahili nisfa shahr sai da muka tsaya bakin teku suna jiran wannan ayarin ko ka rasa quraishawa fatakin quraisha mm, goma sha biyar fa asabana ju'un shadidu sai suka shiga cikin yunwa mai tsanani mai wahala hatta akalnar khabata har sai da suka bukaci cin ganyayin itace da shi yasa ake ambaton wannan yaki ghazwatul khabat fasummi zalika al-jaysh jaysh al-khabat sai yasa ake ambaton wannan sojoji ana ce da su sojojin al masu cin ganyen itaciya saboda yunwa fa’alƙa lana albahar dabbatan suna nan sai Allah ya aiko musu arziki sai ga teku ta jefa kifi yi kalu da al’ambar wannan dabba ana ce da shi ita ambar fa’akal na min hunis wa shahari sai suka zauna rabin wata suna cin wannan kifin wadda hanna min wada kifi suka ɗaya kitsen kifin suka shashafa jikinsu su ci kifi sa’an nan kifin su shafa a jikinsu. hatta sabat ilaina ajsamuna kwana goma sha biyar suka cikin yunwa suna jin ganyaye lallai jikin su zai canza jikin su zai canza yace da suka samu kifin kuma rabin wata suka ci suka shafa sai jikin su duk ya murmure kowa jikin su ya dawo kamar yadda yake da fa akhadha abu ubaidata zala an min abla'ihi sai abu ubaidata shugaban tafiya tawaga sai ya dauki kashin kifin ya kafa ɗaya nan ya kafa ɗaya nan ya yi kamar kofa yin kofa sai ya sa aka hau dabba aka zo aka fije don a tabbatar da cewa kifin na da girma فعمد إلى mutum wanda ya ممتم ولي في قوة kala معه marratan قال min مرة wa nasabahu wa akaza rajulan wa ba'iran da aka kafa aka kafa sai aka kawo wani mutum mai tsawo ya haura kuni, aka ce ka shige ka wuce mu gani ya shige ya wuce bai taba sama bai taba gefe فمر تحته قال جابر وكان رجل من القوم نهر ثلاث جزائر yace a cikin wannan tafiya saboda tsananin wahala akwai wani mutum a cikin su da ya soke rafun su uku ana jin yunwa a ce soke da mansa ya soke a ci yunwa ta zo a soke a ثم نهر ثلاثة جزائر ثم نهر ثلاثة جزائر guda kenan ya soke uku aka ci ya soke uku aka ci ya soke uku aka ci ثم إن أبا عبيدة نهاه sa'annan daga baya sa amiru sarkin tawaga yace a a kad a zo a soke jarrakun man kuma yaya za a yi in an tashi tafiya mm. wa kana amrun yaqulu yace amr ya kasance yana fadar cewa akhbarana abu salih anna qais ibn sa'd qala li abihi sai yace qais dan sa'd ya fada ma ubansa mahaifinsa kuntu fil jayshi na kasance ina cikin wannan sojojin faja'u sai suka ji yunwa qala har sai aka ce ka soke taguwarka ko rakumarka qala na hartu ثم قال قال ثم جاءوا قال انهر قال نهرت قال ثم جاءوا قال انهر قال نهرت ثم جاءوا قال انهر قال نهيت to uku yana yanke yana so ki tabuwa sa guda uku rakunan sa guda uku guda tara kenan na ko hudu sai aka ce sai a an hana قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عمرو انه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبش يتي جابر يتي من ياكي أجين جيش الخبش وأمر أبو أبيدة أكسى أبو أبيدة شيني أمير الرصد فجئنا جوعا شديدا سيمك ينوى ينوى من سنني فألقى البحر حوتا ميتا سيتيكو يورغو يجيف كيدي متسجيتي lam nara mislahu ba mu taba ganin irin wannan kifin ba yuqalu lahu al amba ana ce da shi al amba fa akalna minhu nisfa shahr yake muka zauna rabin wata muna cin wannan kifin fa akhadha abu ubaidata duk kifin da da sojoji suka kai 300 za su zauna suna cin shi ba su da wani abinci sai har kwana goma 15 ai ka san Allah albarkatu wannan kifin فأخذ أبو ويلة عظما من إزامه فمر الراكب تحته فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال أبو ويلة كلوا يتي أبو ويلة كتكيس فلما قدمنا المدينة يسك داو هدكوتا مدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فيسك با من الله صلى الله عليه وسلم الأباري قاعدين يفارو أما تيكو يا جيفو من كيفي مكزونا مكتي فقال سيما زالة كلوا كتي رزقا أخرجه الله أرزقيني ألا يقوروا مكو أسلمونا إن كان معكم إن شورا ربوا قبال لما نشي الله أكبر فآتاه بعضهم سيدا يسكين سينا دقر ربوا ينا دربوا سيبا من ذا الله فأكله سيما الله tabbas kenan na cewa halal ne ko hajju abi bakrin bin nasi fi yanzu mun kai da hijira shekara tara kenan shekaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu ya je ya hajji ba ya aika sayyidina abubakar shine amirul hajj قال na سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها النبي صلى الله عليه وسلم إتي الله صلى الله عليه وسلم يا أيك سيدنا أبو بكر أتكين في كرد يسا سيدنا بكر يزمو أمير الحج Habla hajjatil wada'i kafin shekaran kafin hajjin bankwana yawman nahari ranan sallah kenan sirahatin yu'azzinu fil nasi yace a cikin jama'a aka ce sayyidina abubakar ya tashi ranan sallah ranan layya ranan kaya yayi kuwa a cikin mutane ya manzo Allah ce ka je ka faɗa daga yau daga wannan hajji la yahujju ba'da al'ami mushrikun sayyidina abubakar kai ne amirul Hajji ka je sai ranar layya ranar yawman nahar lokacin da duk al'umma ta taru dan in ba wannan ran lokacin ba duk sauran lokuta wannan na arfa wannan na hanya wannan na kaza kaza kafin wannan su iso wannan sun kama hanya amma in aka je multazim in aka je yawman nahar kowa ya haɗu wurin manzon Allah yake ka sanar da su cewa manzon Allah ya zantar da hukunci daga yau kada wani mushriki ya je ya haji hmm. don Allah ke innamal mushrikuna fala yaqrabul masjidal haram ba'da anihim hadha wa in kuntum ailatan fasawfa yughnikum Allah ta'ala min fadli ke manzo Allah ya zartar da wannan hukunci daga bana kada wani mushriki ya je aikin haji wala yatufu bil baiti uryanun kada wani tsirara ya je ya yi tsawafi da haka al'adar larabawa lokacin jahiliya tsirara yake tsawafi tsirara ake tsawafi قال حدثني عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال يتي عن كربون براء الله كرم سدائي اخر سوره نزلت كامله براءه وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يتي كرشن كرشن سورة لتسوقوا باكي سورة البراءة سورة التوبة وآخر سورة نزلت كرشن سورة كما لتسوقوا باكي خاتمة سورة النساء كرشن سورة النساء قل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة wannan aya ita ce farko karshen abin da ya sauka to dangane da eh, hajjin da manzon Allah bai tafi bai sa sayyidina Abubakar ya zartar da hukunci muna roƙon Allah madaukakin sarki muna tawassuli da addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan matsala da ta shiga za ta hana alhazai zuwa hajji, Allah ya yi ta Allah ya sa a samu zuwa hajji a dawo lafiya وفد بني تميم توقف بني تميم bani tamimu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai haj ayya aika mutane an je an yake yake da wanda ya tafi da wanda bai je ba sai aka zo aka je ahabul wufud wata shekara da ake ce da ita amul wufud shekarar tawaga tawaga na al'umma dukkan mutane kowane kauye kowace jama'a kowane hakimi kowane sarki kowane dagaci kowane mai unguwa duk ya zau ya ta horin manzo Allah da jama'arsa ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tabba ko ya karbi addini ko ya tabbatar da abin da yake so manzo Allah ya bashi shine ake cewa amul wufud to shine wafdu bani tamim tawagar bani tamim wata kabila ce ake ce da ita banu tamim قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن أبي صخرة عن صفوان بن محرز محرز المازني عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال يتي عن كرمو دك عمران بن حسين الله كرم سيدايتي عمران بن حسين وان صحابي ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda tsananin tawakkali da yake da Allah matsaukakin sarki sai da mala'ika mala'ika ya zo musu da yana rashin lafiya duk sa'an da ya ji zafi ba su ce alhamdulillah saboda tsananin tawakkali da yake da Allah matsaukakin sarki da ya ce ma kowa komai ba ko magani da yi ba manzo Allah yake shi yasa mala'ika suka zo suka yi musu da ka taba jin sunansa waliyin Allah ne ko ba waliyin yana cikin manya manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana da karfin imani to za ka iya in ba ka da karfin imani kar ka gwada da ka ji zazzabi ka je ka nemi magani Allah shari'a ta baka izini ka je kai magani قال أتى نفر من بني تميم wa'ansu mutane wata jama'a cikin bazo tamimin sun zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah ce iqbil iqbil al-bushra aqbil al-bushra ku karbi bushara ya bani tamim ya ku bani tamim halu, ya rasulullahi bashartana fa'atina in ka ya manzo Allah kai muna albishir to ka ba mu wani abu mana su suna son a ba su wani abu na cikin duniya su kuma manzo Allah yana musu bishara ne da alkhairin da Allah zai ba su lafiya. fari'a zalika fi wajhi sai aka ga alaman haka manzo Allah huska manzo Allah ta canza Fa فجاء نفر من yaman, sai wa'ansu kuma suka zo daga Yaman wa qala sai manzo Allah ya yaqbalu al-bushra ku karbi bushara al-bishr in lam yaqbalha banu tamim illa banu tamim sun ki karba qalu tisfati qad qabilna ya rasulullah yasfati mun karba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu yace wani babu qala bab eh? akwai wani babi akwai wani gaba ne babun ce wani babi to wannan babun haka ya za a yi masa irabi ba zai taba yiwuwa ba irabi baya yiwuwa sai an hada jumla cikakkiya magana ta fita wannan kuma yake babun sai na irabin sa sai kai takdiri ga baiti ko takdiri bayan sa laula al-hadb wa na la arifa an-nahwa al-himar yasa sai ka kawo takdiri babun ko ka ce babu kaza haza mahallu wannan ya yi yawa ko sai ko ko kace haza babun ha harfu tanbih za ismu ishara mabni ala sukun fi mahall raf'in mubtada babun khabaru lil mubtada magana ta ce ko ba ta ba wannan babi ne shike magana ta ce ko ba ta ba قال ابن إسحاق غزوت غزوة هنينة غزوة أيينة بن جسم ابن حذيفة ابن بدر بني عنبر من بني تميم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأغار وأصاب منهم ناسا وسبى منه وسبى منهم نساء يتي ابن إسحاق يتي ابن إسحاق إن أكي إطلاق ابن إسحاق أنا مثل صاحب المغازي وأنا ببما malami ne shahararren malami da abin da ya kware ciki shine siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga farko har yake yake har zuwa karshe abin da ya kore shi kenan in kana son ka san wata matsala ko wani yaki ko wani menene game da manzon Allah sai ka koma wurin ibnu ishaq abin da shi ma ya kore shi ce ghazwatu uyaina ibn yace yakin uyaina ibn hisn min bani huzaifa ibn badr ibn ambar min bani tamim yace ba asahu nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi manzon Allah ne ya aike shi zuwa gare su fa agara sai kai musu hari wa asaba minhum nafan ya samu ganima wa saba minhum nisaa adda mata a ciki قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يتي عن كربو أبو هريرة الله كان مسألة لا أزال أحب بني تميم ban gushe ba ba zan gushe ba ina son banu tamim wannan kabilan da ake ce da ita banu tamim me yasa yace ba'da salatin sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaquluha yace bayan abu uku da naji manzon Allah na faɗa game da banu tamim fihim yace me manzon Allah ya faɗa gare su yace manzon Allah ya faɗa game da banu tamim yace hum ashaddu ummati ala dajjal yace su ne suka fi al'umma ta duk tsanani akan dajjal ma'ana ba ba za su bar dajjal ya tsara ba وكانت فيهم صبية عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل تجي أقوي وتأرب بيوة أتكن بنو تميم ورنا أنا عائشة في منظور الله تي مزم بس أنت تدلتنا تتن في كوتين النبي إسماعيل نبي kenan ko sauran وجاءت صدقاتهم waja'at sadaqatuhum sadakas aka فقال هذه صدقات قوم أو قوم زي ما قال لك وانا صدقة الأمة متانينا guda uku sun isa daraja ma banu tamim ko manzo Allah ke so ne suna da tsanani akan dujal kuma wata baiwa saboda tana da dangantaka da banu tamim manzo Allah ke a yanta ta ana kawo sadaka mutane kungiya jama'a kaza unguwa kaza shawara kaza kowane hakimi ya kawo nasa da hakimin da hakimi ko daga cikin banu tamim ya kawo nasa sai manzo Allah yake wannan sadaka ce ta almutane na ina mahallin mahallin shahid shi ne cewa suna da daraja manzo Allah ya dan dukkan su ai mutanen manzo Allah ne ko amma da da manzo Allah ya dangana su zuwa gare shi ma'ana ya ba su daraja kenan قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم إتي وسط جماعة سنزو دقشكم بنو تميم على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر sai sayyiduna abubakar ne ce amir al-qaqa ibn ma'bad ibn zurarata sai sai ce manzo Allah ka zabi qaqa ibn ibn ma'bad ibn zurara ka sa ya zama shine sarkin su amir قال عمر كيف سيدنا عمر بل أمير الأقرع بن حابس يقول آآ الأقرع بن حابس بقى دورا يزمو أمير قال أبو بكر sai sayyidina Abu Bakar yace ma aratta illa khilafi kai dai Umar ba abin da kake so sai dai ka saba sai dai ka saba قال عمر يا سيدنا عمر ما أردت خلافك أي باسو نكي نصابا مكبا فتمارا يا sai wannan ya fada wannan ya fada abinda suke tattaunawa kenan ko amma daga haka me ya faru hatta irtafa'at aswatuhuma suna fada sai na abubakar ce wannan za a sa ya zama amir sai na umar ce wannan ne sai sai na abubakar ce kai sai na umar so kake da saba ne yace wallahi ba so nake da saba ma ba wayannan maganganu da suke sai muryar sai suka daga muryar fa nazala fi zalika sai Allah ya saukar da aya ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da Allah madaukakin sarki la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasulihi wattaqullah magana suke yi suka daga muryarsu ba wai ce sunnonin manzo Allah suke suka kawo nasu ba fa a'a magana suke suka daga muryarsu amma Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi sai malam yace wa ma'ana la tuqaddimu ay la taqta'u amran illa ba'da ma yahkum Allahu wa rasuluhu wa ya'zana fi kada ku yi wani al'amari baki daya tun daga abin da ya danganci aqida kar mu'amala har abuwa ba biyu duk baki ɗaya ce kada ku yi wani abu sai kun ji me Allah da manzansa suka ce a ciki fatakunu imma amilina bil wahyi wa imma muqtadina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan duk sa'an da kace ba za ka yi aiki da komai ba sai abinda Allah da manzansa suka faɗa za ka yi aiki ko da wahayi ko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi yaduru tafsir ibn abbas ma'ana abinda Abdullahi dan Abbas yake faɗa kenan me Abdullahi dan Abbas yake faɗa yace la taqulu khilafal kitabi was sunna kada ku faɗi wani abu sabanin alkitabi was sunna hatta har aka cika aya babu wafdi Abdul Qais babin da ke bayanin tawagan Abdul Qais wata tawaga ce ita kuma su kuma suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kawo hanzarin su suka ce ya manzon Allah mu muna nesa muna tsallake kogi tsakanin mu da kai akwai wayansu arna da suke hana mu zuwa wajenka ka kowane lokaci ba za mu samu tsallakowa mu zo maka ba sai so daya a cikin cikin shekara ka watannin da ba a yaki shi yasa abinda muke so tunda ba za mu samu muna ta kai kawo ka ba ya manzon Allah muna son ka faɗa mana wani abin in muka je muka rike za mu shiga aljanna tahore hore mu da wani abin da muka je zai amfanar da mu har mun mu da Allah lafiya shine qala haddathani ishaq qala akhbarana abu amir al-aqdi qala haddathana qurratu an abi jamrata qultu li ibn abbas radiyallahu anhuma inna li jarratan yuntabadu fiha nabib yace ni nace ma ai abdullahi dan abbas ina da gora ina da gora eh, ana ana tsima min a tsini a ciki nabiyin kenan fa ashrabuhu hulwan fi jarri sai in shaki yana da zaki a cikin wannan gorar ko kokula din in aksartu minhu fajalatu alqauma fa asaltu aljulusa hashidu an asbiha yace in na sha da yawa nazo na zauna tare da mutane ina jin tsoron kada na kunyata kada a ga alaman maye a gare ni a can a san na sha wannan abin فقال قدمت قديم وفد عبد القيس ai wafdin abdul sun iso ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wurin manzon Allah sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai Allah sallallahu alaihi wasallam yace marhaban bil qaumi maraba da ko mutanen wafdu abdul kaif kazaya ba masu jin kunya ba ba ta babu ba walan nadama ba masu jin kunya ba ma'ana zuwan da kuka yi wurin manzon Allah kun dace kun zo a lokaci akan kare fa qala sai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna bainana wa bainakal mushrikina min mudara yace ai tsakanin mu da kai akwai kafirai arnan mudar wa inna la nasilu ilayka illa fi ashhuril hurum mu ba ma iya zuwa wurin ka sai cikin watannin da aka yi aka ake aka haramta yaki yasa haddithna bi jumalin min al-amri muna so ka faɗa muna waɗansu abubuwan da in muka je muna yin su za mu samu tsira wurin Allah in amilna bihi dakhalna al-jannata in muka yi waɗannan za mu shiga aljanna wana da ubihi man wara ana mu je kuma mu kira waɗanda su muka bar su a gida mu ce ga abinda manzon Allah ya faɗa mana ku ɗauka ku yi aiki ne. Kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in zan umurce ku da abu hudu na hane ku kuma abubuwa guda hudu. al-imanu billahi na farko imani da Allah madaukakin sarki sa'annan sai manzo Allah ce da su hal tajruna mal iman ko kun san menene imani da Allah madaukakin sarki billahi shahadatu an la ilaha illallah ku da cewa babu abin bautatawa a bisa cancanta sai Allah man Muhammadu kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa iqamus salati ku tsaye da sallah wa ita'uz zakati ku ba da zakka wa sawmu ramadan ku yi azumin watan ramadan wa utuminal tu'tu min al-maghalib al sa'annan ku ba da khumsi cikin riban da kuka yi kuka samo yan kunyaki kafirai wa anhaakum an arba'in zan hane ku kuma gabarin eh, abubuwa guda hudu wayannan duk ana ambato ne ko hudu ko biyar sai sa wani lokacin ga an faɗi hudu to ga abin da kawo biyar ko shida a'a wayannan al'adad la mafhuma laha an arba'in sai ce zan hane ku kuma eh, zan hane ku daga wayansu abubuwa guda hudu man tubila fi dubba'i duk abin da aka tsima a cikin kulkutu ko gora ko ah, gora wacce ba iska ba ta samun ta huda a ce ta shiga a ciki in aka yi rufe bakin duk abin da aka sa cikin nan da na sai ga ya dau maye yana sa maye wan naqiri da turmin da aka san shi cikinsa ana tsima abubuwa a ce a rufe wal da gora wal da gorar da aka shafa makwalta Waɗansu abubuwa ne da suke tsine a ciki duk sa'an da ka kawo tulu na kasa kasa a ciki ruwa matsayin iska na buga sai ga yana zuni ko yana zubar da ruwa ko saboda eh, sai ka ga ruwan ciyayi sanyi to in aka sa abu ciki ba zai sa maye da wuri ba ana so ya zama yana sa maye to sai a shafa masa kwalta ko a kawo wani abin da iska ba za ta shiga a ciki ba da an rufe a ciki shi nan ka in yi zafi sai ga ya dau alkohol sai dauko abin da ke sa maye din to shine sai manzon Allah ya hana قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي جمره قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله جئتك يا من ذن الله ان هذا الحي من ربيعه من ربيعه وان متانين قبيل الربيعه وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر ان هذا الحي يتي مو قبيلا ربيعه akwai tsakaninmu da kai akwai kasaran mudar falasna nakhlusu ilayka illa fi shahri haramin, ba ma iya zuwa wurin ka sai a cikin watan da aka haramta yaki famurna bi asya'a ka umurne ka umurce mu da wa'ansu abubuwa da kake ganin za su tsirar da mu wurin Allah na akuzu biha mu yi riko da su muna aiki da su wa nad'u ilaiha man wara'ana mu je mu kira waɗanda ke kasan mu bi aiki da su qala amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in al-iman billahi shahadati an la ilaha illa wa aqada wahidatan wa iqamis salati wa ita'iz zakati sai kullu daya ko sai duka da kira sai sai biyu aka yi har ya kai karshe wa antu tu'addu lillahi kuma ku ku bada ku mutum ganimar yakin da kuka samu wa anhaakum anid dubba'i wan naqiri wal hankali wal muzaffati قال حدثنا يا ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو قال بكر بن مضرع عن عمرو بن الحارث عن بكير ان قريبا مولى ابن عباس حدثه يتي قريب maula na abdullahi dan abbas shi ya ba da labari wannan matsala ce da ta faru cikin gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam suka ce a tambayi manzon allah mutane suka je suna tambayan nana aisha me kike faɗa game da yin labari sallallahu sallar wasallam nana aisha sai ta ce ku je ku tambayi ummu salama sai aka je aka tambayi ummu salama sai ta ce ke ki je ga manzon allah sai yana sallah ki je ki tsaya kusa da shi wata yariyarta in yi miki ne ki tsaya ki tsaya in ce ki tafi in ji ka tsaya ki ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salama ce ya rasulullahi ba kai kake hani ayi sallah nafila bayan la'asar ba kuma yana kana sallar nafila bayan la'asar eh zuwa ke cewa malami in kana da malami ko shehu ka ji abin da ya karkace ko da ya saba manzon Allah ne manzan Allah na in umma za ta ce manzon Allah kai kai hani ai sallar nasu da bayan kuma ya muka gana yi yaya ba su zama kamar mamaci ba gaban mai wanki gaban manzan Allah kuma sai ka yi shari'a ce ta sauko ma manzan Allah ne amma bayan manzan Allah babu wata shari'a da za a canza ma'ana lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne lokaci wahayi na zuwa ne yiwa ne wahayi zo yasa duk abin da kaga manzon Allah yayi shari'a ce in ya saba ma abin da aka hana ne yiwa an kawo sabon an kawo sabon hukunci ne ba zai saba yiwa ba saboda manzon Allah shine huwa shari'a ba shine shari'a ba ba shi ke kawo shari'a ba amma duk da shi to sai suke manzo Allah ya kana hani ayi sallallahu alaihi wasallam kuma muka ga kana yi ya ne sai masa mu muna aiki da batun ne duk abin da kuka mun ku kyale mu ba ma'ana wai shari'ar manzo Allah ta yi kadan bar a koma shari'ar annabi hadaru shine ya halatta ya halatta ya أن ابن عباس وعبد الرحمن ابن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة وإن نسوسك سوسك أيجزوا ولنا عائشة سنة سليما والإلمي دباس دشي سيسك تبتكي وانا عائشة كي دشي سيسك في أجورنا عائشة ashe إن كنت raba ki درجة daraja رأيوا بكي سيبكي كوي sai baki koyi ilimin kai ma in kaga baka da daraja cikin rayuwa ba koyi ilimin addini ba ba koyi ilimin addini ba ko ba koyi ilimin addini ba duk kame kamin da za a yi a banza a waje za a yi kowa addinin ke da mai wa'annan banu wa'annan abu waqtu abdul qais din nan akwai mahauta a cikin su akwai manoma akwai ma'ilta akwai masu menene duk sana'o'i ai amma ba abin da ya dame su su je wurin manzo Allah su ji me zai tsira da su lafiya kai kuma ba abin da kake so me zai sa ka ji daɗin rayuwa duniya saboda kanka ba sai suka aika wurin nana Aisha radiyallahu anha fa qalu itra alaiha salamu minna suka ce in ka je ka gaishe ta ka ce da Abdullahi dan Abbas da wani da wani suna gaisuwa nana Aisha jami'a yace baki daya wa talha an rak'atayn ba'da al-asr ka tambaye ta hukuncin yin sallah raka'a biyu bayan la'asar wa inna ukhbirna annaki tusallihima ai an ba mu labari kina na Aisha kina sallah raka'a biyu bayan sallar la'asar nana Aisha fa matan wani ba ce matan manzon Allah duk dukkan annan da kake gani a gidanta aka daukar da ita wani lokaci wahayi na sauko manzon Allah tana da tana tare da manzon Allah manzon Allah yake kada ku damu nana Aisha mana babu mace da nake tare da ita cikin cikin cikin mayafi ɗaya wahayi ya sauko min sai nana Aisha amma duk da shi suka ce mun ga kina sallar raka'a biyu bayan la'asar yaya aka yi sai ki daina wa kad na anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anha muna da labarin cewa manzo Allah ya yi hali to ya yake kuma yi قال ابن عباس وكنت اضرب مع عمر الناس عنهما عبد الله بن عباس da sai na Umar muna hana mutane yin sallah raka'a biyu bayan la'asar saboda me saboda manzon Allah yayi haji قال قريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني ya yace sai na shiga wurin Nana Aisha nace su Abdullahi dan Abbas da wani baki ɗayan su suna gaishe kuma suka ce yaya mun san manzon Allah ya hana a yi sallah raka'a biyu bayan la'asar amma muka ga ke kina yi muna son a yi muna bayani me ya kawo haka ma'ana har matan manzon Allah bata isa ta saba manzon Allah ba a yi ruku ba haka bane matan manzon Allah bata isa ta saba manzon Allah ba a yi ruku ma'ana da matan manzon Allah da ƴaƴa da jikoki da menene wane ne za a za a gabatar manzon Allah fa qalat to da aka tambayi na Aisha sai tace sal um umma salama kaje ka tambayi ummu salama fa akhbartuhu to bai je ya tambayi ummu salama ba sai ya koma yace kun ai ba wurin ummu salama suka aike shi ba ina suka aike shi nana aisha da nana aisha ta jona ta ce ka je wurin ummu salama to bi ce koma ya ce ga abin da nana aisha ta faɗa cewa sai na je na tambayi ummu salama faraduni ila ummu sai suka ce to je kaka tambayo ummu salama ilimi ake so ko ummu nana aisha ko ummu salama duk inda abin da muke so ilimi mai albarka بمثل ما أرسلوني إلى عائشة كتبت كجور أم سلمة كتنبيت فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما sai da aka da yaje aka yaje tambayi ummu salama sai ta ce to ni ma fa na san na ji manzon Allah yana hani ayi sallah raka'a biyu bayan sallar asr wa innahu sallal asr thumma dakhala alayya wa indi niswatun min bani haramin min al ansari fa sallahuma yace na ji dai manzon Allah yayi hani amma wata rana bayan da asar manzon Allah ya shigo wuri na akwai mata kawaye na matan Madina suna zaune sai naga manzon Allah ya sallah raka'a biyu da naga yana yi fa arsaltu ilayhi al-khadima sai na ce ma yariyar yar ke, fa qultu nace da ita komi ila jambihi fa quli ki je ki tsaya kusa da manzon Allah yana cikin sallar nafilan fa an kasa hakuri manzon Allah ya gama nafilan tunda yayi hari dan me yake manzon Allah fa da mala'ika ke sauka mata kowane lokaci sai ta yi bayan yayi hannun mala'ika zai ce Allah ya baka izini kai me yi wani duk amma bai gama nafilan ba ummu sallama ta ce maza maza ki je ki tsaya wurin Ke ce ummu salama ta ce ya manzon Allah kai hanya ai sallan azaba zaka abi bayan lasar gashi kuma kana yi fa kuli in kika je ke yar aike ki ce taqulu ummu salama ummu salama ta ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alam asma'aka tanha an hatayn rak'atayn fa araka tusallihima ki je ki ce man um, ummu salama ta ce ya manzo Allah ban ji ka kana hana ba ban ji kana hana sallah raka'a biyu nafila bayan la'asar ba kuma gashi kana sallar fa in ashara bi yadihi miki nuni ki ja baya fafa alatin jariya ta yariyar ta je ta ta tsaya kusa da manzon Allah ta ce ya rasulullahi ummu salama ce ta ce ta ji ka kana hannun raka a biyu bayan da aka kuma ya zo kana sallar fa ashara bi yadihi fa sai mata nuni sai ta dan ya baya ta kan ta an falan man da manzon Allah ya kidar da sallah ya gama mala sai ya ce manzan Allah sai ya ba da bayani manzan Allah sai ya ba da bayani yake dan me ba ku da kunya dan me ba ni ne mai a ba ina ce ayi ce a daina menene duk bai ce ba a'a kala sai ce yabnata abi umayya alkunyan ummu salama ce ya ce yar abi umayya sa'alti an rak'atayn ba'da al-asr ina tambayan sallah nafila raka'a biyu bayan la'asar innahu cewa zamiru sha'ani yadda al'amarin yake atani unasun min abdul qais mahallu shahid ke na imam al-bukhari ya kawo muna wannan kissa baki daya da muka muka fa'idantu da dimbin ilimi a ciki sai ai abin da ya faru ko shine wani lokaci ne bayan sallan azhar ko bayan sallar azhar kafin azhar sai ai nafila bayan azhar ma sai ai to da aka yi nafila aka yi azhar bayan azhar kafin manzo Allah ta ce nafila sai ga Abdul Qais sun zo mutane sun zo daga kauye sun zo daga gidawa ne sun zo daga ina ne daga gari su ne daga menene sun zo su tuma a ba su wani abu na addinin musulunci ko sun zo su musulunta ko ma guza sun zo su musulunta ko menene sai manzo Allah ya bar raka'a nafila raka'a biyu ga mas'ala muhimmiya ta ya saurare su abinda suke so ya faɗa musu ya yi baki ɗaya gama kafin a gama da su la'asar ta shiga sai manzon Allah ya yi ramo waɗannan raka'o'i guda biyu da bayan azhar amma sai manzon Allah ya yi bayani in ba haka ba yadda za a yi ai shiru an ji ka hana kuma kana yi manzon Allah fa ake faɗa ma wannan ba ba wani ko ya manzon Allah da in ya faɗi abu ya zama shari'a in ya aikata abu ya zama shari'a da ta sai manzo Allah yake innahu atani unasun min abdul qais yace wa'ansu mutane ne suka zo daga wafdi abdul qais eh, eh, eh, abdul qais bil islami suka zo da musulunci ko su zo suna son musulunci da suka zo ne suka faɗa suka ce mu dai akwai arna tsakanin mu da kai ba ma iya zuwa abinda muke so ka ba mu musulunci ka nuna mana abinda za mu je mu yi mu shiga aljanna da wannan da na raka biyu ne bi muhimmanci shi yasa ko hutuba ake yi na juma'a mutum zai ce zai musulunta sai a tsayar da mutum a ce a kace ashhadu an la ilaha illallah ka fada ya gama sai a ci gaba ko karatu ake ko mai ake a ce a jira sai an gama eh kafin a gama an yi mutu fa dan me za ku bar ke sauraron yana cikin kafirci sakan daya da yake shi ba shekarun da yake cikin kafirci sai ya jira kuma har an gama yace innahu atani unatu min abdul qais bin islami min qaumihim fashaghaluni an rak'atayn allatayn ba'da adh-dhuhri wa huma hadan yace su suka zo suka shagalatar da ni ban samu nayi na fila raka'a biyu na bayan azhar ba su ne na rama su na ramuwa yanzu sallallahu alaihi wa sallam ma'ana ummu salama kenan mace ta ji manzo Allah ya hani tace ya zaka yi hani kuma muka kana yi wane ne kai ka ce kai ka isa kai abin da kaga dama cikin shari'ar Allah wane ne mu abin da aka muna yi a kyale mu mu muna aiki da batini ne da menene da menene haba jama'a a ji tsoron Allah ne ko shari'ar annabi hadaru ai bata halatta haramun ba abin da ya gama yake wa ma fa'altuhu an amri dan Allah ce ka idan Allah ce ka huda jirgin ruwa ko ka kafa sai da mota ko ka kashe mutanen garin ka duk menene ba Allah yake kai ba قال حدثني عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك قال حدثنا إبراهيم هو ابن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي فرق جمعة أكي bayan juma'ar da aka yi cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fi masjid Abdul Qais bi du'a yace farkon juma'a bayan juma'ar da aka tsayar a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam juma'a ta biyu da za a tsayar masallacin Abdul Qais ne bijuasa yani qaryatan min al-bahrain juasa wata kasuwa ce shahararriya a cikin bahrain dama ainan jahiliya lokacin jahiliya nan aka yi ko على حد قول الدين ألن امرئ القيس فروحنا سألنا من جؤاسا أشية nu'ali ni'ajan bayna iqdin wa mitqadi mm. ai dama inda suka yi rayuwar su kenan yace mu wa ruhna na manta farkon bace ko farauta suka je ne ko yaki ne shi dai yana fada sai sai muka dawo daga inda muka tafi ka'anna min ju'asa akiyatan ka ce mu mun dawo daga kasuwan ju'asa ne da yammaci kamar ka ce kasuwar kura kasuwar garko kasuwar menene da menene kasuwar manya kasuwar gudungu manya manyan kasuwanni da aka sani suka shahara da kaya yace ka ce mu mun dawo ne daga kasuwan ju'asa akiyatan da yammaci muna dauke nuhali ne hajar muna dauke da dan maraki da naman kaza da kaza kaza baina hikdi baina hikdi nuhali ah, ne manhajan bai wa kabi yake muna dauke da su tsakanin saika-saika da kuiba kuiba ma'ana kaloli ne biyu na dako da ake yi in aka ɗora marakumi ko jaki mangala ɗaya nan aka zuba kaya nan ya kana ya shi ake ce mataiki ko kuwa a dora akai to shine yake ba da labarin jarumtar su shine ke wa ruhna ka annamin du'asa ashiyata ma'ana du'asa wata kasuwa ce shahararriya kamar ka ce ai mun dawo daga kasuwan kura ko kasuwan gujungu ko kasuwan menene manya manyan kasuwannin da aka sani a cikin Kano ko diga ko menene da inda in dai aka dawo kowa za ka gaishe ya goya wannan wannan ya dora dan lokacin ba su da mota to inda suka yi rayuwar su kenan jahiliya ko Bahrain, ko madina ko azra'at ko fadak ko haibara ko taima yace wa taima lam yatruk biha juz'an ahlati yace ah, tanawwa min azri'at daga kauyen azri'at dama madina sai azri'at sai fada khaybara kitirin ta kama hanyar sham yace na hango ta daga azri'at wa ahluha bi riba. halin kasancewa mutanen ta na madinatu yasrib da a sunan madinatul munawwara madinatul yasrib da ta zamo manzon Allah ya karbe ta ta zamo al madinatul munawwara sai manzon Allah ya haskaka ta da hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta zamo al madinatul munawwara to a hatiri yake sanawwartuha min azriati wa ahluha bi yasriba adna dariha nazarul ali yace kusa da gidanki kusa da gidanta akwai abin kallo to haka suka yi dama sai na ali yace alaikum bi ashari arab fa inna hadiwan yace ku karanta wace wakin larabawa kike zaka san al'adun su zaka san tattalin arzikin su zaka san shaja'a jarumta da menene baki daya rayuwar su shine kasuwan ju'afa kenan ko karyatan min al-bahrain باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن قصال wannan yake babin tawagar bani حنيفة da kissan sumama ibn usalin duk sa'an da kaje kana karanta littafin zikiri ne tafsiri ne hadisi ne aka ce maka da kissati ابن قصال usalin ba wani abu ita ce wannan kissan da zamu karanta za mu ji yaya aka yi tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sumama ibn usalin har ya karbi musulunci قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه قال يا سيدنا ابو هريره فدرتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد من الله يا ايك ما يا دواكي ta hanyar najid فجاءت برجل من بني حنيفة فيسكته دون متنسكين قبيلا بني حنيفة يقال له ثمامة بن أسال أنا شيرك ثمامة بن أسال kiyaye wannan suna wani sahabi ne sunansa Umama ibn Usalin an je yaki ne aka kawo shi aka ɗaure shi a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka tabbatar da cewa addinin musulunci la ikraha fi za mu ga yaya aka yi wannan ya karbi musulunci farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid da aka kawo shi sai yake karba musulunci sai aka daure shi a cikin ne umudi na cikin masallaci fakara da ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallama da aka kawo shi yana cikin abin da aka riba ko sai aka daure shi a cikin masallaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fa kala ma za indaka ya sumamatu sai manzo Allah ce ne ke tare da kai ne ya sumama فقال عندي خير يا محمد أين غبي مسلمت بمحمد في تقو إتي الخير في تارنا يا محمد إن تقتلني تقتل زادني وإن تنعم تنعم على شاكر kamar ga Allah ce tar da shi daure yace kuma ba mai kitar da kai alkhair ya Muhammadu in ka kashe ni ka kashe mutum mai jini a jika in kuma kai min ni'ima ka yafe min kai daidai dan zan gode maka manzo Allah kenan ko za ka iya dauka wa in kunta turidul mala fasal minhu ma shita dan baya magana ta uku kenan yace ne ke tare da kai ce alkhairi ya Muhammadu in ka kashe ni ka kashe mutum ne jini a duka in kuma ka yace ni ka yace mu wanda ya dace dan zan gode shi ne godiya ne ba butulu bane in kuma kudi kake so kai Muhammadu ka rubuta duk abin da kake so jawabi uku faturika hatta kana gado sai manzo Allah ya kyale sai shige sai da kake gari kuma sai manzo Allah ya sake dawowa sun makala ma za indaka ya sumama kake gari manzo Allah ya sake dawowa ya ce ya sumama mai ke tare da kai ina labarin ka me kake ciki da har yanzu kala ma qultu laka abinda na faɗa maka jiya din nan in tun'im in ala shakir in kai min ni'ima ka yafe mini ka sake ni kai wa mai godiya ni'ima da ka sake fataraka hatta ba'd al-ghad sai manzo Allah ya sake ya kyale shi kuma har aka sake aka sake gari kuma to nawa kenan fa kala ma za ka ya sumama sai manzo Allah ya ce menene labarin ka mai ke tare da kai ya kai sumama fa kala indi ma kuntu lasa yace abinda na faɗa maka jiya da shekaran jiya kansa nake to nawa kenan ake fama da wa manzon Allah da tumama har ne kafiri ne bai musulunta ba da manzon Allah mai gaggawa ne al'amari sun ji lalace sai manzon Allah ce ku kyale manzon Allah ce ku kwance shi ku kyale fa qala asliqu tumama ya manzon Allah ce ku kwance shi ku kyale ya za a yi to uku ana fada masa yaki karfa ana kwance shi a sai dan halal ma'ana bai karba da karfi ba ba wanda ya tilasta shi to uku manzon Allah na zuwa cikin yayi labarin sa yace ya abin da na faɗa maka kanki ne hmm. sai manzon Allah ce ku kare shi ku kwance shi ana kwance ni sai sai ka gonan dabino da ke kusa da masallaci yayi wanka ya zai karbi kalma fantalaka ila nahlin qarib min al-masjid da aka kwance shi sai da kansa ya je yayi wanka fa tasala ثم دخل المسجد فأنا يساك داو واتك المسلات فقال يسي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا محمد يسي لا يكر كلمة mun ga kyawawan ɗabi'un manzo Allah manzo Allah bai tilasta shi ya zo ya kan shi daure bai ce ku zuwa masa ruwa ba ku zuwa masa yawo da ke shi ba yace me labarin ka me kake ciki ne yace abin da nake ciki shine alheri in ka kace ni ka kace ni jini a duka in kuma kaya sai ni kaya da mai godiya in kudi kake so a baka kashi gari manzo Allah ya dawo kamar yace abin da na faɗa ma jiya shi nake faɗa ma yau kashi gari ya zo yace abin da na faɗa ma shekaran jiya kansa nake ma'ana yana kallon mai manzo Allah zai manzo Allah zai musguna masa zai zage shi za a ci masa mutunci sai manzo Allah ya ce ku sake shi yanzu akwai cikakken demokradiyya sama da haka an tilasta masa da ya musulunci an ke shi an zage shi sai manzo Allah ya sake shi ana sake shi sai ya ji cikin zuciyarsa lallai wannan manzon Allah ne inda dan damfara ne da a ce menene da menene shi ya hada aje a tashi hankali aje a dake shi aje ku tsare sai ya je wanka da kai ya san lallai abin da gaske ake ba wasanni a ciki mm. sai ya dawo ya karbi kalma sai ya Muhammadu sallallahu wallahi yace na rantsi da Allah ma kana ala al-ardi وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى الله إلي إلي يتي والله يا محمد da ba huskar da na kijini jini ba na son na gani kamar huskar amma yau ba huska a duniyan nan da nake so kamar kai wallahi yace na rantsa da Allah ma kana min dinin abghada ilayya min dini da babu wani addini da nake jini ba na kaunar da kaman addinin ka fa asbaha dinuka ahabba dini ilayya yanzu addinin ka na ya fi soyuwa zuwa gare da duk wani addini wallahi ya kuma rantsa da Allah na uku ma kana min baladin abgaba ilayya min baladika fa asbaha baladuka ahabba albilad ilayya yace wallahi garinku kasarku ita ce na fi da amma yanzu babu gari ko kasa da na fi so kamar garinka ko kasarka hmm. wa inna khaylaka akhadhatni wa ana uridu al-umrata sai yanzu ya karɓi musulunci ya bayyana gaskiyar da ke tare da shi to sai ma manzon Allah fatawa yace a lokacin da sojojinka suka zo suka kama ni a hanya suka kama ni na yin zan je in umra suka kamo ni suka dawo da ni ga alkhairin da ya faru fa ma za tara me kake gani ya manzon Allah a lokacin da sojojin ka suka kamo ni ina son hanyar za ni in umra to gashi yanzu na zo al'amari ya canza da ina jahiliya ne yana arni ya ja shi sunta fa ma za ra, me kake gani ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa basharahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa amarahu an yatamira sai manzon Allah ya nishi albikir da alkhairi yace je ka kai umrarka falamma kadima makkata ya taso hanya tiryan tiryan sun ya isa makka mutanen makka sun samu labari sai cewa eh mata bin qusalin ya karbi musulunci yayin da ya shigo makka qala lahu qa'ilun sai wani mutum a cikin makka yake da shi sabauta ka karkata ka kauce ma addinin iyayenka kana la wallahi yace a a wallahi walakin aslamtu ma muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake ba karkata ba kaucewa ne ba na musulunta ne tare da muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala wallahi yace na rantsa da Allah la ya'tikum min al-yamamati habbatu hinfati yace na rantsa da Allah babu wani haƙi da zai zo muku daga yamama sai da izinin manzon Allah hatta ya azana shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi duk wani haƙi da ya zo muku daga yamama sai da izinin manzon Allah in ba haka ba abin da za ku samu wannan ita ce kisan mamat bin usali yaya aka yi tilasta saki aka yi musulunta kyawawan tabi'u mahasilul islam kyawawan tabi'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ya tabbatar da cewa wallahi wannan ne gaskiya ba wasanni tare da shi don baya so baya sha'awar wulakanci sai ka bi musulunci da ya karbi musulunci bayan ya gamsu da ya je makka suka taso masa sai da ya ba su cikin da wani da tilasta shi aka yi kofa ya koma makka sai wasu da قال حدثنا ابو اليماني شيسا منا سن mu يادا addinin Allah yaya zamu yi kyawawan tabi'un addinin musulunci zamu dauka amma suna canjiya kai ma kana canjiya ka ce musu me su saurara ta kuma suna cin riba da kai ku ake gugurmaya da ku ake zuwa menene da ina duka sabon kuma ka zo ka ce musu ai kai musulmi za ka yi fada eh zuciya ai wani irin musulunci ne ba tare muke sha da kai ba wani irin musulunci amma su ganka duk abin da aka yi na asha ba ka a ciki komin lalacin mutum fa yana gani ya san daidai ba lokacin da Allah ya sa hajjara ta sa annabi Yusuf ya shiga kurkuku duk wanda ya zo kurkuku an san me kawo ko barna ko menene ko menene ko menene ba haka bane amma duk da shi suna nan ko yan kwaya ne ko yan menene da menene ko yan su suna nan dai suna shashashi sai su ga wani mutum daya shi baya shashashi baya zuwa wurin shan kwaya baya zuwa wurin menene da menene da'iman addini yake suna kallon shi fa ba zai yi addini ba da ta su ta dame su matsala ta kai musu ba yadda za su yi suna neman gaskiya to wanda kuke zuwa shan kwaya da shi kana neman gaskiya za ka shawarce wanda kuke zuwa sabon gari da shi matsala ta kai inda suke, za ta yarfe shi to duk sa'an da mutum na cikin abu bai kai masa matuka bane ya kai masa matuka ya sayar da zai ai za su suna maka dariya ana kalla ana maka kalla liman kaza kaza kaza kaza kaza ba sa su amma ran da aka waye gari ja ta masa tara ko mahaifinsa ko wane ne da wane ne duk waɗanda ake zuwa club da su din nan baya sauraron su sai ka gan ya rabo ya zo ina liman ashe dama ya san liman nan ashe ya san liman gaskiya ne lafiya so yake a yi ma iyayen su sutura a je a yi musu sallah a binne. ina abokan nan ka da kuke zuwa club da su kuna shaye shaye su ma musulmai ne ai rannan ba zai wasanni ba to matsala ta dame baya wasanni ai suna nan su ne an kaza su ne an kaza da an waye gari yarsa ko kanwarsa ko gwaggonsa tana neman miji duk waɗannan da ake zuwa shafin da su ba zai saurare su sai ya ina islamic state eh sai sai ina lafiya ai mutumin kirki yake so dan ya awa sai tanda da kuke ta kirki ka san ba amma sai dan ne ya dauki ka ko yasa in kana aiki na kirki karka damu ne zagi ne fada ne fada wata rana Allah zai zai bayyana gaskiya ana nan sai suka matsala ta tashin mutu ga waɗanda ake zuwa shi kanki da su sai aka tsallake su aka zo wurin wannan bawan Allah ɗaya da aka ga halinsa ya sha bamban sai suka zo suka ce musu ga abin da ya faru ga abin da muka gani ga abin suka ce na nabbi'na bi ta'wili ka ba mu fassaran wannan mafarki saboda mai inna naraka minal muslimin ashe lalatacce ya fi abu da Kana ka taba tsammanin dan sun lalace suna kike ji su shiga a a'a suka ce inna mu naraka minal muslimina mu mun ga kai musulmin kirki ne lokacin da zaka je kan kwaya baka zuwa lokacin da zaka je kan giya baka zuwa lokacin da zaka je sabon gari baka zuwa lokacin sai dai lokacin sallah ka je masallaci sai lokacin zaka zaka zaka duk yanda aka yi kai musulmin kirki sai sa abinda muke so ka shikenan annabi yusuf yace ai mu ne mu ne sai ya zauna kan kujera ya juya ya juya ko ya gyara nadi لا يأتيكما الطعام ترزقانه Illa نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما da ya da jawo hankalinsu sai ya haɗa su baki daya ya ya nuna musu hanyar Allah. Ke zalikuma mimma allamani rabbi yanzu ne ke na ya mutu yi musu da'awa yanzu ni da kuka kuka ga kuka yaba ni kuka ga dabi'u na din nan a'a ba aiki na bane Allah ne madaukin sarki ma mimma allama ni rabbi me yasa a eh, Me mi wasi to ai kai annabi ne ai ji ke na mun riga mun zama yan kaza sai ce a abin da yasa inni taraktu millata qaumin la millata inni taraktu millata wa inni taraktu millata abaiya a a ya ce millata abaiya inni taraktu millata qaumin la yu'minun ai ba zai taba tafiya gaskiya haske ne dai da ya ce ai iyawa na ne gwaninta na bane yake Allah ne ya bani me yasa yake saboda na kauce ma duk addinin da ba gaskiya ba na kama hanya ashe kuma in kuka bar shakiyanci ku kama hanya Allah zai ba ku ba kuma karama yadda al'amari ne ba haka annabi ah, eh, ya ba ko wani hadisi حدثنا أبو اليماني يتي حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي أنكر بن عبد الله بن عباس الله كرم سيدنا قدم مسيلمة مسيلمة الكذاب يتي مسيلمة سرك مقريتا يا إسو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يزور من الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول sai yana fadar cewa in ja'ala li muhammadun al'amra min ba'dihi tabi'tuhu yace ai sharadin da zai sa nabi Muhammadu sai dai min wasiya bayan ni zan gaje wa qadimaha fi basharin kathirin min qaumihi ya zo yana tare da jama'a masu dimbi yawa madiyarsa فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم jaridin. sai manzo Allah ya jiyo wurin manzo Allah na rike da ƴar kwagiri kwajiri dan kwagiri karami haka hatta waqafa ala musailama sai manzo Allah ya je tsaya wurin musailama في أصحابي فقال إيتي لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك إيتي باوي نيما وسيا kai za بايانا كذا ni ba. ko dan wannan abin da ke na ka wuce kace in baka zan baka ba bai kace abin da za zaka yi walan ta du'a amran Allah fika ba za ka taba kije abin da Allah ya nufi da kai ba wala in adbarta la ya'irannaka Allah wallahi manzo Allah ce wala in adbarta in ka bada baya la ya'irannaka Allah mulamin yace wallahi Allah zai halakar da kai akara halaka ala hadda qawlihi wa yawma aqartu lil azara matiyati fa ya ajaban min quriha mutahammali fa dhalla al azara yartamina bi lahmiha wa shahmin ka hujjabi bi maqtil mufattali yace wa yawma katuna wa tarana aqartu nasuti lil azara ma yan mata matiyati abar hawata فيا عجبا من كورها متحمل يتي ما ماكن سرجنتا وانا يدو تو امرين كيس انا تفيا sai aka ji yunwa sai ya yi hila sai ya ɗauke a bar hawa kuma sai ya yanke aka ci nama aka koyi ko a bar miki sirdin ya aza sai wannan ya ɗauka wannan ta ɗauka wannan ta ɗauka fa ya ajaban min furiha mutahammali sai ya ci gaba da cewa fa zanna al'azara yartamina bi lahmiha sai suka wayi gari ƴan mata suka yi manta suna ta jefe wannan ta jefa wa shahmin ka hujjada da mafi mufassali dine akartu shine yawma akartu ka tuna ranan da na soke ma ƴan mata ta a bar hawa ta taguwa ta shi kuma fitinan da ya ga cikin kenan imur ya sai Allah ya jarrabe shi yana son wata yar babbansa una ya zaki sunanta Fatima kuma ita kuma ba ta sai shi kenan sai zama shi hauka ba dabarar da bai yi ba ita kuma ta kiya wata ran ai suna yawo ne na tafiya na jahiliya gadir a je bakin ruwa ayi wasanni ayi wanka ayi menene wata rana ana na ana wanka kowa ta tude tufarsa kowa ya tude tufarsa sai ya gama ya tsilale ya fita ya je kwashe kayan kowa ya je haukan tudu ya zauna yace duk wanda ke son tifar ta ta zo ta tako tsirarar iyaye ta zo a ba. kowa ya yi yadda zai ya gama ya zo wannan ya zo sai wannan za ta tsari miki sai ta gama shi da Allah duk majiyar da ta yi sai ya ce shi shine yana cewa wa yawman ala zaharil kasibi ta'azzar علي وآلت خلفة لم تحللي أفاطم مهلا بعد هذا التبذل وإن كنت قد أزمعت ترمي فجملي وإن تك قد فاءت مني خليفة فصلي ثيابي من ثيابك تنسلي la ya'firannaka Allah yace in ka bada baya Allah zai halakar da kai wa inni la araka yace ni ina ganin ka allazi uritu fi ma uritu sai manzo Allah ce wallahi in ka bada baya Allah zai da kai manzo Allah ce ina ganin kai ne mafarkin abin da aka nuna min cikin bacci wa hadha sabitun yujibuka ga sabitu zai baka jawabi anni ثم انصرف عنه قال ابن عباس sai manzo Allah ya tafi bai sai sai Abdullah dan Abbas yace fasaltu an qauli Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Abdullah dan Abbas ya tambaye ina ma'anar abin da manzo Allah yake kai ne fassarar mafarkin da aka nuna min a cikin barci innaka aral ladhi uritu fi ma ra'aytu fa akhbarani Abu Hurairah sai Abu Hurairah yace abin da ya faru shine wata rana manzo Allah sallallahu alaihi yana bacci sai aka nuna mishi warwaro guda biyu na zinariya sai hankali sai zai shagala sai aka ce ka wakar da su sai wakar da su sai yace sai manzo Allah ya fassara su cewa wa'ansu makaryata guda biyu za su bayyana sai Abu Hurairah yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bainama baina ana na'imun wata rana ina bacci ra'aitu fi yadayya iwarain sai na ga wurwuru guda biyu a hannuna min zahabi na zinariya fa ahammani sha'aluhuma sai zai za su ɗauki ya na ya ilayya fil manami sai aka yi min wahayi a cikin bacci an ninfuhuma aka ce kai sai ka jefar da su fa nafaktuhuma yace sai na hure su fa sai suka tashi فأولتهما كذابين يخرجان يخرجان من بعدي sai manzon Allah ya fassara ke lallai akwai waɗansu makaryata guda biyu da za su bayyana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ahaduhuma al-ansiyu wal akharu musailama mahal da shahid kenan ko قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إتي أبو هريرة هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض من ذا الله صلى الله عليه وسلم وترانا إنا بشي هذا كاولين تسكر كتابك أي فوضع في كفي siwara ne sai aka sa eh, warwaro guda biyu munduwan hannu guda biyu a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min zahabi na zinariya fakabura alayya sai suka yi min girma ma'ana ba su dace da hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa uhiya ilayya sai aka yi min wahayi a cikin barci anin fukuhuma fa nafakhtuhuma ka hure su sai manzo Allah ya hure sai jefar da su fa zahaba sai suka tafi fa awwaltuhuma al-kazzabain manzo Allah ce sai na fassara wannan mafarkin da cewa waɗansu makayyata ne guda biyu da za su bayyana bayana allazaini ana bainahuma sahibu san'a wa sahibul yamama sune al-aswad al-ansi da musailamatul kazzab قال حدثنا الصلت ابن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء الأطاردي يقول الأطاردي يقول يتي كنا نعبد الحجر يتي منكسا منا بوتة مدواتو فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه in ka dauki wannan dutse kana bautata masa in randa ka samu wani dutse da yake kyau wannan ubangijin naka sai ka yar ka sake bautata ma ubangijin naka wa akhadna al-akhar fa idha lam najid hajaran jama'ana jasjuwatan in ba mu samu wani dutse ba in ba mu samu dutse da za mu bautata ma ba sai mu tara eh, sai mu tara eh, kasa min ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه in ba mu samu dutsen da za mu bauta ma ba sai a tara kasa ko yashi ko kaza sai a kawo tuntiya ko akuya sai a tatse nononta a zuba a ciki don ya dunkule ya zama mai ثم تصلى به سالم جسنا طوافي فإذا دخل شهر رجب قلنا ننسل الألسنة إن وتر رجب يشجع في شيء نم بزا أياتي با تقوم بمكرياتو أدو أبو مسيني سيأدافو سجشو فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا ساما فيه حديدة إلا نزعناها ko takobi ne ko kibiya ce duk akwai ƙarfe ce a cikin saboda alama sai na cewa an dakatar da yaki sai watan rajab ya kare wa alkainahu share rajabin وسمعت أبا رجاء يقول كنت يوم بؤس النبي صلى الله عليه وسلم يتي سينجي أبو رجاء ينا فدرك ونا كفن كيران لوكة إن أسعيت من الله صلى الله عليه وسلم غلاما أرأى الإبلا نا يارو نا كيو الراكم على أهلي فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار da muka ji cewa manzon Allah ya bayyana yace sai muka gudu muka je muka shiga wuta suka je suka bi musailama musailama tul kazzab qissatul aswad al-ansi kissan al-aswad al-ansi wani ne shi kuma yayi nasa kissan ta bayyana قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن عبيدة بن نشيط وكان في موضع اخر اسمه عبد الله ان عبيد الله بن عبد الله بن قطبة قال balagana anna musailamata al-kazzab yace labari ya iso mana cewa musailamata al-kazzab kadima al-madinata ya iso madina fa nazala fi dari bintil haris sai sauka gidan yar haris wa ta tatahu bintul haris shi ibn quraiz ya kasance ko yana auren yar haris ɗan quraiz wa hiya ummu abdullah ibn amir fa atahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu sabit ibn qais ibn shammas sai manzon Allah ya zo maki tare da sabit dan qais dan shammas وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كذا ثابت ابن قيس ابن شمال كين خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كين من خطبة من الله صلى الله عليه وسلم كين من الله in aka ce manzon Allah ya yarda da wani ne kutuba ne to magana ta kare wa fi yadi sallallahu alaihi wasallam qadibun manzon Allah na rike da yar sun manja ko kwajin فوقف عليه فكلمه في سيعيد الشارك فقال له مسيلمة يا مسيلمة يتي إن شئت خليت بيننا وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك يتي إن كغداما فيك تعلم eh kai mana wasiya bayan ka musaila mai ce bayan manzo Allah ka ce ni ne zan gaje ka fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam law sa'altani hadha al-qadid ma a'taytuka wannan kwajirin da ke hannuna ko in sun manja da zaka ce in ba zan baka balle ka ce in sa ka bayana wa inni la uraka alladhi uritu fihi ma uritu kai ina tsammanin kai ne makaryacin nan da aka nuna min cikin bacci wa hadha sabit bin qais wa sayujibuka anni yace ga sabit dan kai dan shamma shi zai ma jawabi na ba shi izini ma jawabi fan sarafa annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kama hanya qala ubaidullah ibn abdullah sai ubaidullah da abdullah yake sa'altu abdullah ibn abbas an ruqya sai na je na tambayi abdullah da abbas mafarkin da manzon Allah yayi an ruya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allati zakara fa qala ibn abbas sai abdullah da abbas yake zukirani an ban labari cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace baina ana na'imun yayin da nake barci uritu sai aka nuna min annahu bi asiya dayya siwarani an zo an sa warwaro mun ji hannu na ya guda biyu hannun manzon Allah ai wannan menene dalilin shi yaya aka manzon Allah ya fassara da haka ai ƙarya ce manzon Allah ba zai annabi ba zai ado na mata ba kuma da. alama ce ta ƙarya min fu bi ituhuma wa karihtuhuma manzon Allah yake sai na razana sai na ki haka fa uzina li fa nafakhtuhuma sai aka bani izini na kore su na yada su fa tara sai suka tashi fa awwaltuhuma kazzabaini manzo Allah ce sai na fassara wannan mafarkin da cewa wa'ansu makaryata ne guda biyu yakhrujani da za su bayyana bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ubaidullah sai ubaidullah ya ce al-ansiyu dayan su shine al-aswad al-ansi ansi allazi qatalahu fayruz bil yaman wanda fayruz ya kashe shi a yaman wal akharu musailamatul kazzab nabi kuma shine musailamatul kazzab da sauran lokaci ku qissatu ahli najrana yace labarin mutanen najrana قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا يحيى بن ادم عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن صلت عن سلا ابن ابن زفر عن حذيفه قال جاء العاقب والسيد صاحبا نجران يجي العاقب والسيد أبو كنان نجران سنزو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلائناه sun zo suna son su yi mula'ana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala ahaduhuma li sahibihi sai dayan su yace ma dayan la taf'al akul kada kai wasa wa wallahi la in kana nabiyyan fala annahu la nuflihu nahn wala aqibuna min ba'dina yace wallahi muke mula'ana da shi in annabi ne da mu da zuri'a mu dun mun lalace qala sai inna nu'tika ma sa'altana mu za mu baka abin ka roka ka nema wa ba'as ma'ana rajulan amina sai suka ce to mu dai suka ce manzo Allah mu za mu baka abinda da ka nema gare mu amma abinda da muke so ka aiko mana wani mutum amintacce wanda ka amince da shi wala tab'as ma'ana illa aminan kada fa aiko mana wani fa sai amintacce fa sai manzo Allah ce la ab'athanna ma'akum rajulan aminan haqqa aminin manzo Allah ce wallahi zan aiko muku wani mutum amintacce hakika amintacce to wannan da manzo Allah ya fada fastakrafa lahu ashabu a sallallahu alaihi wasallam shikenan wannan kada kai ko Allah wannan ya daga kai kuma manzo Allah yake dan manzo Allah yake tabbas wanda zan aiko muku amintacce ne duk wanda manzo Allah ya kira shi ka je ya samu daraja ke wannan na daga kai wannan na daga kai wannan na zara idanu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa qala sai manzo Allah ke. kum ya aba ubaida ibn al-jarrah ka tashi kai abu ubaida ibn al-jarrah falamma qama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haza aminu hadhihi al-umma haza mubtada kenan aminu hadhihi al-umma lil mubtada Allah ya fada ce wannan amintaccen al'umman annabi kenan har annabi Allah duk sahabban manzon Allah kowa da daraja lambar girmama da manzon Allah ya baki kuma da gaske aka yi ba wai ba abinda manzon Allah ya fada da gaskiya yake fada ba wani abin nan to kaji abu ubai da menene me darajar sa yau ka sani amini ne daga harshen wa wali ne ko ba wali ba ne قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة قال سمعت أبا إسحاق عن سلة ابن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران متعلم نجران سوزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورمى الله فقالوا أصلنا رجلا أمينا سكتي كأيكم أمين تكي فقال يتي لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين يتي تبصن أيكم أمين تكي تب من الله حق أمين hasta shirafahu nasu sai kowa yana daga kai yana son a kira shi fa ba asa aba ubaida ibn al-jarrah sai Allah ya kira abu ya aike shi قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن خالد عن ابي قلابة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي عن كربو daga سيدنا انس manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li kulli ummatin amin duk wata al'umma da ta shige tana da amini wa aminu hadhihi al-ummati abu ubaida ibn jarrahi radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan yanzu menene matsayin Abu Ubaida ibn Jarrah sahabin manzon Allah ne manzon Allah ya manzon Allah da yake shine as-sadiqul amin kuma yake Abu Ubaida amin ya samu tarbiyya ko bai samu ba to gane da masallaci ana kuka masallaci na bukatan gyara yana bukatan shimfida yana bukatan fenti kuma ana son wannan wurin wurin fitsari wurin alwala a daga shi ya koma can tsallake ba lallai sai an gina mai tsada ba to mutane suna ta tattaunawa yaya za a yi yaya za a yi alhalin kasancewa kuma yanzu masallaci ba shi da chairman ba shi da shugaba da da dai an zabi limamin juma'an sabuwar jami'a shi ne chairman na muslim mosque committee ko mm. to shi kuma yanzu ba shi nan yayi tafiya ba muna ganin zai dace tunda da limamin juma'a na sabuwar jami'a ya cancanta kuma ya zama na ba shi me zai hana a ba limamin juma'an sabuwar jami'a fakar jibril ya dace ko bai dace a ba shi samun ya dace ko bai dace ba to shi kenan nan limanin sallar juma'a malam abubakar jibril shine ya dace ya zama chairman na most committee abinda ake nema wurin vice chancellor in Allah ya yarda yayi approving ya yarda da wannan a ba mutum ne kowa ya amince da shi shi ma shi ma limami ne na juma'a tun da wancan baya nan bai dace a zauna babu ba ana neman gyara kuma ba daidai ne muna gina ana rusawa ba tun da ya dace ya cancanta da kuɗin sai yake shirya na yin wasu ayyukan ba nan dai sai an ba sai ya faɗa ma wani ba sai ya cancanta in dai ba aikin Najeriya ake so a yi wanda ake so shi ake so ba wanda ya cancanta ba in dai wanda ya cancanta ne wallahi tallahi ya cancanta kuma abin da ake nema wurin vice chancellor ya yi approving wannan ya tabbatar bayan sallar idi in Allah ya da mako ɗaya ko mako biyu zai kira makamashi a tattauna yaya za a yi suwa za a tunkara a huskance su saboda a gyara wannan masallaci kafin damana kafin damana ya sauko kafin a samu damana ga sajjarar abin da ake sallah akai ya tsufa ya lalace yana tsoyi ana bukatar fenti ana bukatar gyare-gyare in ba man ba shugaba yaya za a yi yasa jama'a duk sun dace a zabi a abakar Jiri da zama shaman musu kamati ko ba su yadda ba an yadda bin ijma'i to ana roƙon vice chancellor ya albarkaci wannan zabi in ya so sai a tafiyar da al'amari akan adalci aiki in Allah ya yarda sa'annan kuma in an dawo bayan kara bayan sallah da mako ɗaya ko biyu zai kira eh, kwamiti su zauna su tattauna a samu suwa ne za a gani a gyara a samu masallaci shimfida a yi tanki a gyara wurin alwala a sallaka can ba lallai sai an gina mai tsada ba sa'annan wannan shine karshen karatun yau sai in an dawo bayan sallah Allah ya sa a je hajji lafiya a dawo lafiya a yi sallar rage lafiya wanda ba shi da hali Allah ya hore masa Allahumma hadina fi man hadayt wanda na fi man tawallayt wa barik lana fi ma sai wa qina wa qina na kira ma قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يقل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجد اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين